a sami da alimin barka ku da kasancewa tare da ni masu kallo na da bibiya ta wanda suke biya wannan shafi na mai albarka media tv a yau wannan bidiyo da muka muku jakadan kasar nijar ne wanda yake kasar libya inda ya hirdo wasu yan nijar daga gidan kwaso kamar yadda kuke gani cikin wannan bidiyo wannan bidiyo da muka muku da yau jakadan kasar nijar ne wanda yake kasar libya inda ya hirdo wasu mata daga gidan kwaso yanzu dai za mu barku da abdulaziz dan nijar mazauni kasar libya za ku ji cikakken bayani da ƙarin bayani da ya kawo muna wannan bidiyo lalle ku biyo mu cikin wannan tasha ta mai albaka media tv kuma da subscribing ku lakin ku share idan farko ne zai ta ko wannan tasha ta mai albaka lalle za mu haɗa ku da abdulazizi kamar yadda kuke gani abdulazizi bismillah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ‘yan uwana al'ummar Nijar ina muku fata alkhairi ni na naku Abdulaziz Haruna ɗan Nijar mazauni ƙasar Libya. to alhamdulillahi yadda kuke gani a cikin wannan hotuna a wannan rana ta landi an ka samu hiddowar wasu mata 'yan niger daga cikin gidan kwaso insha allahu yadda kuke gani ga sunan zammi a inda sun ka zo nan sun ka samu gana da mai girma jakadan niger wanda yake a ƙasar libya isiya da kenan insha allahu kamar da yadda kuke gani kaɗan daga cikin wannan hotuna kenan insha Allah a wannan rana an ka samu hidda su daga gidan kwaso a inda kuma mai girma a ya karbi sa a ofishinsa insha Allah gashi nan dai kuna gani sai mu ce ubangiji Allah ya saka ma mai girma ambassad da alkhairi bisa kai ga kokari da kuma jajircewa da an kai na hiddo wa'annan mata daga cikin gidan kwaso insha Allah ubangiji Allah ya saka mai da alkhairi bisa kai ga kuma sauraron al'umma da yake tunda saboda wannan ambassad. mutum ne wanda ya zaminta yana saurara al'ummarsa kuma yana sauraron koken talakawansa kuma ya share musu hawaye da ikon Allah kenan mu taya sa da addu'a mu yi fata ubangiji Allah ya kama masa ubangiji Allah ya tsare sa daga sharrin masu sharri kuma ubangiji Allah ya kare sa daga sharrin mahassada gashi nan dai yadda yan uwa suke gani wa'anda an samu hiddusu daga cikin gidan kwaso ubangiji Allah ya saka mu wannan ambasadar namu da alkhairi bisa ga kokari da jajircewa da yayi na wajen hiddo annan bayan Allah daga cikin kwas gidan kwaso insha Allah kirana ga kuma yan na yan Nijar mazauna kasar Libya da mu kama ma wannan ambasad mu ci gaba da taya shi da addu'o'i ubangiji Allah ya kama masa kuma ubangiji Allah ya shige mai gaba a dukkanin al'amura na rayuwarsa saboda mu wannan bawan Allah sai mu mu ce alhamdulillahi muna alfahari da wannan jakada bisa kai ga irin kokari da jajirciya da kuma sauraron yan ƙasa da yake yi al'umma to kenan kun ga gaskiya wannan mu ba abin da za mu ce mai sai dai mu ce ubangiji Allah ya saka mishi da alkhairi insha Allah wa assalamu nagode kaɗan daga cikin fotuna kenan da kuke gani saboda wannan shine jagoranci nagari haka ake son shugaba ka kasance mai tausaya ma al'umma kuma mai jin kan al'umma sa kuma wanda yake tausaya ma talakawansa to alhamdulillahi mu wannan jakada namu na kasar Nijar wanda yake a Libya gaskiya sai mu ce alhamdulillahi magabata ba su yi mana zaben tumun dare ba bisibilillah saboda mi saboda mutum ne wanda yake kula da al'ummarsa kuma mutum ne wanda yake sauraron talakawansa to ku duba da ku gani saboda Allah gashi nan dai wa'annan mutana an samu wa'annan matan da sunan da an samu hiddo su daga cikin gidan kwaso kenan kun ga wannan ba karamin kokari yayi ba sai mu ce Allah ya saka mishi da alkhairi ubangiji Allah ya tsare mana shi kuma ubangiji Allah ya kara dafa masa bisa kai ga wannan jagoranci ubangiji Allah ya kara haɗa shi da mashawarta na gari addu'ar da muke yi kenan saboda mu wannan jakada gaskiya sai mu ce alhamdulillah tun lokacin da Allah ya kashi a cikin wannan ƙasa ta libya tun 2021 zauke yanzu yana iya bakin ƙoƙarin shi akan al'ummar niger kuma ku sani yan uwa kullum muna gaya muku yau rayuwar duniya duk mutumin da ya zumunta yayi abu na alkhairi dole na a hito a gaya mutum don saboda wannan abun koyi ne ga sauran al'umma su yi koyi da shi su rinka tausaya ma al'ummarsu kuma su rinka kula da al'ummarsu tsakani da Allah su san dan al'ummarsu ne an ka kai su ga wuri to kun ga wannan bai wasa ga aikinsa yana kuma saurara al'ummarsa kenan kun ga sai mu ce alhamdulillah ubangiji Allah ya saka mai da alkhairi jakadan kasar Niger wanda yake anan ga libiya wanda ake ce ma isiyad insha Allah lalle ga sunan dai kuna gani insha Allah kadan dai daga cikin wa'annan hotuna kenan da mun kai bayani akai kenan insha Allah ubangiji Allah ya saka ma wannan jakada namu da alkhairi wa assalam na gode kuna tare da abdulaziz haruna dan nijar mazaunin libya